Lahi barkatu barkamu da raka barkamu da saksan cewa a wannan sabiriya a wannan bidiyon mun zo muku da wani application ne wanda za ka ji daɗin amfani da shi wannan application din na OQ animation wannan application ɗin kana kana iya rubutu ne rubutu kamar anime na animation haka wanda za rubutu yana wani motsin ko kuma dai yana yin dai wani motsin ka rubuta wani abun za yanayin yanayin wani motsin to da wannan application din zaka iya hada shi da da kwanan waka kuma shiga cikin wannan application din idan baka danna mana subscribe ba ka kamanta ka danna subscribe ka danna mana alamar karrawa domin ka kasance da sauran shirye-shiryen da zaran mu dora kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka yau bari mu shiga cikin application din mun nuna muku yadda application din yake amfani kuma sannan za mu ajiye muku link din application din a ƙasan description na wannan bidiyon kuma sannan idan baka samu link din application din a ƙasan description na wannan bidiyon ba zaka iya zuwa kai searching din sunan sa barin ga maka sunan sa ga yanayin sunan sa o oh, q animation zaka zaka saka ne oq animation kenan kai tsaye kai tsaye zaka shiga zai nuna maka cikin application din a play store inda kai sace din a play store kai tsaye zai nuna maka application din ya wurin shiga cikin application din kamar haka idan ka shigo kamar gashi na nuna mana gashi na farko zamu iya create animation text muka taɓa kamar ka bare, gama wannan sacin din ya buɗe mana yawwa duk da cewa dai yanzu babu lokaci amma da kun ga wani wanda muke kan haɗawa kun ga yadda ya kasance baro gani da da baya yawwa ka ga yadda ya kasance to duk a cikin wannan application din za ka iya haɗawa ga shi nan ga ire-iren su na dama kana gani ga ire-iren su nan ga ire-iren su na dama duk wa'annan ire-iren su ne ka gan su duk wannan ire-iren animation din ne bari ka gani saka wannan yawwa ka ga yadda ya kasance shi ma duk irin duk ire-iren su ne duk ire-iren animation din ne duk ire-iren animation din ne yau wadon wannan shine karshen bidiyon na maka kamanta ka danna subscribe ka danna wani alama kararrawa domin ka kasance da sauran shirye-shiryen mu da zarar mun dora kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya bude ka sai mu hada bidiyo na gaba